محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yawa musulmi السلام alaikum wa الله wa نبو ديام godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul wato araf muna kan ayata 100 muna kan ayata 99 insha Allah yau sha biyar ne ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in hadda disko ne kuma? ta mutane ya kamata su girmama ɗakin Allah kuma ne azim sha'airar Allah fa'in na min takwal kulo a yanzu kowa yana kallon na kashe waya ta ko? ya kamata kana zan ko ba tafsirin nan ake ba an a cikin masallaci kake dakin allah ne ya kamata a girmama shi in ba sauti irin wannan da ake na magana ba ɗaman za allah ya ce ba kyau a daga mamuriya a ciki saboda ana gaban ubangiji ya kamata mutum ya rinka daga sauti ko da ya ce wasu mutane za su a karshen zamani suna daga sauti a cikin masallaci ba daidai bane in ba sautin karatu bane na alkur'ani ko fassara wasu abubuwa ba a bukatar daga murya a cikin musallaci saboda ku kiyaye mutum sai yayi makansa fada a kiyaye a yi haƙuri da duk abin da za a yi a jira ubangiji awa ɗaya sai kowa ya fita yi abin da zai yi amma da allah ya ɗan shigo a yi ƙoƙari a bi ka'ida ba daidai ba ne mummuninka ta magana a ka kuma kai ma ya zame maka wata damuwa ba daidai ba ne ya kamata kowa ya yi abin da ba za a shi ba zai ji damuwa ba in ya yi shi kama da yadda kai abu in zira maka idanu kai za ka shiga damuwa sai abin kuma ya zai ya ƙi fita a ranka da wuri ba daidai ba ne ba ma san irin wannan sau da haka don allah ya kiyaye mai tambaya yake cewa allah ya ƙara wa malam lafiya wato tsawon rai tare da ƙarfin imani amin tambaya wato alwala da ake yi ta kwanciya ta kwanciya bacci to malam in ta warware shin malam mutum zai zai sami zai samu kariya da ake nema ko ba ko bai ko bai sake alwalar ba nam ita dama alwalar ba cewa aka yi za ta tafiya da kai har sai gari ya waye ba a'a shi abinda ake nema shine ka yi alwala kafin kwanciya zai iya yiwa ba mutum ya kwanta da matarsa ya yi alwalar kuma suna mai yafi daya to shi kenan sai a ce ba za ka taba ta ba kai dai in an zo kwanciya ka yi alwala magana za ta dore har asuba babu ba wanda ya ce maka alwala za ta dore har asuba saboda ka'ida ce kawai matakin kwanciya kai alwala to kano kuma in an sadu da juna manzo ya ce in kana son ka sake bacci ba ka son yin wanka sai wani lokaci to sai kai alwala ita alwala dole in kai bacci dole za ta warware ba cewa aka in ka tashi ba za ka sake alwala ba a ka yi alwala lokacin kwanciya shi ne ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ake ba ma tanade-tanaden da aka faɗa a ciki ta wannan tanadin yana nan za ka same shi Allah ba mu sa'a ya ce na yi wa tuk wannan rubutun double k da n da d da a ban san mai ake nufi da shi ba sai ya ce nake kunya wato garanto ya yi ma wani mutum garanto ne dai ina gani wato ya karbi lon bashi mai ruwa ba da son raina ba wato ba da sonsa ba to malam mai mutum zai yi don neman wato gafarar ubangiji to abinda mutum zai yi ne in yi laifi tuba ake kuma kada a sake wannan shi ne kawai abin da zai yi ba wani abu da zai biyo ba inda ba ka sani ba yanzu addini ya yi magana ba shi kenan daga nan ka bari ba shi ne ka tuba kuma allah ta wa ta'ala zai yafe maka ba wata matsala cikin sha'awar wani kito assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma Bashira, amin malam mace za ta iya buɗe bude alkur'ani ta yi karatu alhali tana haila to irin waɗannan fitoyi mun sha magana a kansu kuma fitoyi ne waɗanda ni dai ban san yadda wasu eh, ko yara ne zan iya cewa ko malamai ne suke irin wannan don za ka samu yawanci a islamiyyar mata aka fi samun wannan matsalar sai kawai mun je wani ƙurani su kutum ba mace ta ɗauko shi tana haya wai malaminta ne ya ce mata ta ɗauko ba damuwa gaskiya wannan ni ban san shi ba a addini wannan dai littafi ne mausu a ne gashi fi masailin nisa'iyya ka ganshi wallahi wannan matsala ce ta mace akan daukan alkur'ani matsala ce a ciki 1500 shi sama na tafi da shi matsala 1500 bin bas ne ya tattauna ta warware ta yanzu anya a garin nan za a samu wani malami da ya fi bin bas har karatunsa ya wuce haka malamin usaimin ne fa bin shi ya koyar da usaimin amma yanzu wani ya zo ce bari ka ji abin da ya faɗa a cikin nan shi bin bas ga abin da yake cewa idza kar al-insanu ba'd ayati ala sabili du'a idan mutum ya karanta wani abu a kan hanyar addu'a misali rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana har kai karshe ko irin su au indal musiba irin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace babu laifi mutun yayi wannan walauka na junuban ko da yana da janaba au ha'idan yace ko bai haila au nufasa ko bai jinin haila la haraja fi zalika li qasdil maqami yunasibu zalik saboda ya samu kansa cikin wannan ya karanta rabbana ayatina misali addu'a ce yace la li qasdil qira'a amma banda manufar wai yana karatun alqur'ani ne zai haka akwai abin da ya same ka kai wannan ko ba akan manufar mai ba sai ce wal ha'id har mai haila za ta yi addu'a da Rabba na atina fi duniya hasan so in musifa ta zo ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce haraja an gani an takara. babu laifi ta karanta wannan Ya ce an takara min gairi masin lil mushaf za ta karanta wannan inna lillahi din ba tare da ta taba alqur'ani ba to amma yanzu kaga yanzu ana cewa anan za ta bude shi kuma nan yana cewa ta ce rabbana ajina ko inna lillahi da musifa ta gani wannan ba komai in ta yi wannan amma cewa min gairi masil lil mushaf ba fatare da ta shafa alkur'ani kenan ba za ta shafa alkur'ani ko sai ya ce bi khilafil junub sabanin mai janaba shi ko rabbana atina din ba zai karanta ba ba a yadda masa ba mai janaba fa hu laysa lahu an yaqra hatta yaghtasila baya da yuwa ya karanta har sai yayi wanka shi to sai wani headline wani labari ya ce qira'atul qur'an wa masal mushaf lil ha'id sai ce karatun alqur'ani ko shafa alqur'ani ga wanda yake mai haila ga wacce take mai haila sai ce bayan ya kawo maganar cewa za ta iya tilawa ba tare da ta ɗauki alkurani ba sai ce lakin la ta musal mushaf hatta ta tuhur ba za ta iya shafin alkurani ba sai ta yi wanka mai kena yake nuna ni ko ba kwajina ne la ta musal mushaf ba za ta shafi alkur'ani ba hatta ta tuhur har sai ta yi wanka ba za ta ɗauka ba wa in ihtajat ko da ta bukatu da haka ba za ta taɓa alkur'ani ba ina fata an gane kama yanzu saboda allah shi kenan sai a ce mace da haila ta ɗauki alkur'ani complete ko malamin ta yake mata wannan fatawar can wata makaranta ta haka muka samu kowa da kinkime kinkime ne a hannunta malaminta ne yake ko malaminta ko kawaidin nan ba zai iya masa sharhi ba gaskiya malaman islamiyya ba gwaninta ba ne wala ba gwaninta ba ne ka sa a yi ɗanyen abu irin wannan wala ba gwaninta ba ce ƙur'ani nan a kare masa martabarsa amma wajen cewa za ta yi karatun abin da ta haddace ala zaharin kalbi a kan zuciyarta wannan malamai duk sun tafiya halatta misali ta haddace izon sabbi ba ƙur'anin za ta ɗauka ba shi kenan don tana tunanin tilawar ta zai lalace ta zauna ta karanta a zuciyarta haka wannan ba a hana ta ba amma ɗaukan ƙur'ani haka complete baya yiwa kai wasu malaman sun tsananta samu ɗauka cewa alkur'ani yana cikin jabirarsa gida irin wanda gida da ake da fata dinnan zaren ba ƙur'anin ba zaren da yake maratayin alkur'ani wasu malaman sun ce ba za ta ɗauka ba shi ne ma maganar mai ahalari wala bi odin ce ko da itace ko da maratayi ba za ta taɓa ba duk waɗancan malaman yanzu mai ahalari aikajiyar da muka yi tarihinsa mutane ma ba su san shi ba kaji yadda muka karanta tarihin bawan Allah shi ne yake wannan magana yanzu za a iya samun malamai a wannan zamanin da suka fi su suka fi su fahimta kuma na zamanin ma irin su bimbas irin su usaimin duk fa irin fatawarsu kenan wanda duk duniya ta karbi iliminsu irin su imam malik kai ba a san kama ma a garinku mu fa zuwa muke sai kuma ka je ka kalato ka kalato ka bi littattafan su ka tsatsamo wani abuwa sannan ka iya zuwa ma kai wannan maganganu amma ga wani yaro da kawai <laughs> ya daga wani ya ce wai mace ta dauki qur'ani da haila malama ba zai yi ba gaskiya mu dai iya fahimtar mu kenan idan wasu sun fahimci wannan to su da Allah a gamu da Allah a can yawa amma baya halatta ki taba alqur'ani kina da haya baya halatta wannan ne shine abin da na tsaya a kansa kuma shi ne fatawar su usaimin shi ne su bimbas irin su mai ahalar irin su imam malik manya-manyan magabata kuma akwai hadisai ba wai babu ba ne akwai hadisan manza Allah ba mu kawo su ba ne karka ɗauka fatawar su ne kawai da ka suka yi a da hadisan suka dogara suka yi magana to a kiyaye kiyaye da Allah kuma ni ban ga wani abun balinta ba don mace ta dauki alburani tana jinin haila da har sai an mata fatawa akan haka ce wani ta haƙura ba gara ma malama wacce aka ce tana koyarwa shi ma mai ahalar ya ce ba laifi ta dauki mai juzi'i ko ko ta karanta wani abu na juzi shi ma ana da ta ba a kai ta dauka ne ko ta rubuta don wasu malamin cewa suka yi in har juzi'in ne Dalibin da yake da tsarki ya buɗe mata haka ta rinka hangowa tana rubuta kar ta taba shi juzu'in ma sai a buɗe mata haka sai ta kalla amma ba wai ta taba ba da wannan alkur'ani girmansa ya kai inda duk ba a abin saboda haka a kiyaye da Allah in kuma gwaninta ce to kaga wannan mu ba yadda muka iya amma dai shari'ar kam ga abin da take tafiya wani ce asalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya tambaya na shi ne mahaifiyata sun rabu da babana da jimawa muna tare da mamana muna tare da mamana ne sai aka zo neman aure na sai babana ya ce ba ruwansa sai yayana ya ce zai ɗauki nauyi zai ɗauki nauyin aure na da kuma kasancewa waliyi na bayan an ɗaura aure na da sati biyu da yin aure sai muka samu labarin sai muka samu labarin shiyayen nawa ashe yayi ridda kafin a daura aurenmu wato ya wakilce ta kenan yana kan ridda to malam me matsayin aure na a yanzu ta mu ba ma matsayin auren ki ne yanzu zai dame mu ba me ya raba ki da mahaifinki har ya ce ba ruwansa da ke ya kamata a tambayi wannan magana don kuna ga hankalinku ya tafi kan auren ne mu ba a nan auren ba ma maganar auren muke ba tukunna yanzu sannan mai yasa babanta ya ce ba ruwansa da ita kuma ta yadda ba ta kalli wannan a matsayin hatsari ba tana tambayar aurenta ko ba ku gane magana ba ita ma kuma ba ta tsammanin za mu koma ga wannan tunanin kawai shi ne yi magana a kan auren mu wuce ta sha banza abinda take tunani kenan to amma tambayar mu mai yasa babanki ya ce ba ruwansa da ke ɗaya kenan tambaya ta ɗaya a ba mu amsa na biyu mai yasa yayan ke aurar da ke a matsayin ya fi ƙarfin ubansa baya jin maganar ubansa shi ma mai kake kallon mutum ba da ya kamata ka kalle mu ba ko? ko kada ana gaya muku in ba wayoyin mutane ake facewa wa rastin ya kamata 'yan zuba su tsaya a cikin su karbi wayar kowa amma ai ba daɗi yanzu a tsayar da mu ko da daɗi waye ne mai wayar ba daɗi ai mana ba abin da ya kamata ba ne wallahi kun ga yanzu dole an tsaye da mu ko ba daɗi wallahi mana ba abin da ya kamata a yi ba ne yanzu ashe ba za mu iya zaman toya ɗan uwan juna mu taimaki junanmu ba ba za mu iya zama ba sai dai wani ya yi abin da wani ransa zai ɓaci wani ya yi abin da wancan ransa zai ɓaci yanzu ba za mu iya kyautata ma junanmu ba jama'a muna haɗuwa mu karanta alkur'ani ba za mu iya wannan ba a'a shi ne na ce yanzu ba za mu iya taimakon junanmu ba jama'a wannan su ala shurut yanzu in mun samu kanmu sharaɗi ba za mu iya bi ba kuma sharaɗin nan ma akan bin Allah za mu sa shi ku saurara ku saurara mana yanzu ba za mu iya samu kanmu sharaɗi mu bi Allah ba ba za mu iya ba ina yan uwanta kanmu take ina bai kamata ɗaya ya saba mu wani ba a cikinmu ina bai kamata ɗaya ya zamanto ya yi maɗaya abin da ransa zai ɓace ba duk da za mu iya yi ba saboda allah muna 'yan uwan juna kuma yadda na ce a kashe malam don allah ku tambaya mana shi yanzu bai ji mun ce a kashe wayan nan ba don allah baka ji ba malam wato da gangan kake kashewa da gangan kenan mutum ya jifa muna magana wannan wani irin abu ne jama'a don Allah muke makam hmm? tsakani da Allah malam ba za mu gima ba za mutunta kanmu ba shi kenan a ya isa haka shi kenan a bar maganar ya isa haka a batta maganar a bar maganar ya isa haka to misali yanzu shi iyayenta na farko mai yasa babanta ya ce ba ruwansa da ita kuma ta yadda wannan ba hatsari ba ne uba fa ya ce ba ruwa ba ruwansa da kai wannan babban hatsari ne ba ta damu ba an wuce wannan da hakan kuma wanta ya ce uban nasu ya tafi shi ba ruwansa da uban zai aurar da ita ai kamar haka ne uban in ya ga dama ya je ya san abin da zai tunda dama shi ke da haƙƙi to yanzu da izinin uban shi wannan ya aurar da ita don ƙur'ani kam cewa a aure ta da izinin babanta fanki hunna bi izini ahlihinna sai in uba ya wakilta wani kuma na san bai wakilta kowa ba a bisa yadda ta yi tambaya wannan wani irin hatsari ne so ba zan yi fatawa akan auren ba in kun kula da ni kuma in hankalinku ya biye irin nawa saboda yanzu abin da ya faru akwai fitina a gidan kuma ana son a yi amfani da maganata na jin in kun gane maganar yanzu ita mai tambayar tana son ta yi amfani da maganata don fitinar da take ciki wanta ya ridda ya aurar da ita akan ridda sun yi ma ubansu tawaye kuma idan da za ku bincike watakila binciken ya tafi to za ka samu duk wannan kitsawar da hannun uwarsu da aka rabu da ita ita ta sa su suka wannan aikin in an yi binciken za a samu saboda uban ya rabu da uwar ta yi wannan kunshe-kunshen da kitse-kitsen, kuma yanzu gari ya tsaya musu sun bar ubansu ita ta bar mijin ta haɗa kai da 'ya'yanta sun yi saƙon da duk suka yi yanzu ta rikice ba sani ba ko kun gane magana to sunan ku rikitattu yanzu kuna cikin rikici kuma ba zan iya cewa ga hukuncin auren ba sai na gan ku a gabana kowa zan tambaye shi a cikinku wannan kuma ita ce hanyar da za a bi a gyara su don in an haɗu na tabbata sulhu zai shiga ciki wanda watakila ma mume da uwar gidan ba mamaki saboda a samu daidaito idan har da gaske ne islamar gyara suke so to zan ba su kaina su same ni sai mu zauna da su sai ai gyara in dai da gaske ne zan saurare su tunda ai wanda ya rubuto ya san inda zai same mu to ya zo za mu magana ko ta zo za mu magana ko wannan ta ya zo za mu magana za mu nemi uban duk inda yake inda bai mutu ba ya kamata a neme shi amma an ci kurkuda ne an yi kwado mana yawa kwadon bai kwadantu don haka an kasa ci yanzu shi ne matsalar ina fata dai an fahimce ne su Allah ba mu eh, Allah kuma ya gyara abu amma dai ban ce komai akan aurenki ba ya halatta bai halatta ba mafara fara ba tukunna yawa yanzu sai an sake haduwa saboda wani yana bukatar a yi sulhu malam a tsakani don watakila za ka samu akwai kannensu har yanzu to suna cikin wani hali har yanzu shi za aka ce mutuwar aure musifa ne wallahi foro ne musifa ce ba alheri ba ne yawa in kaga an kashe aure wata fitina ba ta faru ba to babu shakka an bi dukkan ka'idojin da ya kamata a bi don kafin a yi saki dole sai an hawar su ka'idoji idan suka cika to Allah zai bi bayan ka. kuma a wannan ne Allah yake cewa wa in ya yi yughni lahu kullan min sa'atihi in an rabu akan ka'idar da muka ajiye in ji ubangiji matar zan yi ta don zan bata abin da kila fi wannan shi kuma zan iya bashi abin da ya fi waccan kowa zan wadata shi in ji Allah da falalata to sai an bi ka'ida amma in ba bi ka'ida ba za a dandana kuda Allah ya sauke karanta mana malam mu samu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون tabaraka wa ta'ala ya ce afa amina ahalul kura, shin mutanen Alkariya za su aminta su yadda su amince an yatiyahum ba'suna duhan su na bayatan azabar mu ta zo musu wato da daddare wa na imuna suna bacci awa amina ahalul kura an su na duhan ko kuma mutane za su iya amincewa da yarda mutanen alkariya wato azabar mu ta zo musu da hantsi wahum yal'abuna wato suna masu wasa a fa’aminu makarallah Allah ce za ku mu yarda da tanadin ubangiji bala ya amanu makrallah illa kawun khasirun ba waɗanda za su aminta da tanadin ubangiji sai mutane tababbu abu biyu suka rage mana mu magana cikin ayoyin nan sai mu fita daga cikinsu su mu yi gaba wato su ne yal'abun wasa a ce mutane don mun yi maganar kan bacci mutane za su yadda Allah ya zo musu da azaba da hantsi kawai sun fita wasanninsu suna wasa kawai za a yadda da wannan sa'annan na biyunsa shi ne makaralla. ta yi za a ce an aminta da tanadin ubangiji malamai sun yi magana a kan la'awu da la'ib don waɗannan kalmomi suna zuwa a cikin al'ur'ani la'awun wa la'ib menene la'awu menene la'ib Allah malamai suka ce kullu shay'in tushgiluka an shay'in duk wani abu da zai shagaltar da kai daga wani abu sunansa lahau khususan idan ya shagaltar da kai daga wani abu da zai maka amfani zai zamanto lahau saboda haka ƙur'ani ya zargi wasu mutane a cikin suratul anbiya yace lahiyatan qulubuhum su lahiya ce wofantacciya ce daga abin da zai amfana zuwa ga abin da ba zai musu amfani ba suke tafiya a kansu cikin suratul anbiya aya ta uku haka nan kuma ya zo cikin suratul abinan lukman yana cewa lahawal hadis minan nasi man yashtari lahawal hadis wato ya sashiyar magana wacce ba za ta amfani ba allaib shi kuma ma'anansa ne kullu amalin la ya yajidu alaihi nafa duk wani aiki da mutum zai aikata ba zai samu amfani ba a kansa ana kiransa la'ib kamar me za ka aikata shi amma ba zai haifar maka da amfani ba la'i nawa ake samu idan mutum ya wuni yana yin dara <laughs> mai amfanin dara sai dai ta sa maka datti a hannu don da duwatsu ake a cikin ƙasa ba za ta amfani ka da kamai ba nawa mutum yake samu in ne yana karta ba ta da amfani nawa mutum yake samu in ne yana lido kaga kenan wasu wasanni ne waɗanda ba su da amfani shi za ce allaib kullu amalin la ya yajidu alaihi fa'a. duk wani aiki da ka sani wanda ba za a samu amfani wato a kansa ba sunan sala'ib to Allah sai kaga ya jera su la'iban wala hawa a cikin aya guda mai bambancin su malamin suka ce alfarqu bainahuma bambancin da ke tsakanin lahaw da la'ib allahu al-istimta bil zati dunya shi lahaw ana iya jin dadi da shi ana iya amfanuwa da shi da jin daɗin duniya amma baya iya amfanar da wani abu a lahira yana iya samar da jin daɗi amma baya iya amfanar da wani abu wato na amfanin lahira wannan za a kira shi da cewa lahau kamar mai yanzu idan yara an yi ruwa za ka ga sun fito suna wasa sai su tara yashi jikakke daga wani ya yi kamar takalmi ya sa kafasta ya gina daga wani kuma ya sha ta masallaci daga wani ya ta gini su yi ta wasansu to wannan wasan suna amfanuwa da shi ko ba su amfanuwa da shi suna jin daɗi to amma fa idan lokacin tashi ya yi daga wasan to da ihu ake tashi sai kowa ya rusa ginin sai ya yi bol da shi ya yi sa a ihu sai wannan ya daki wannan sai wannan ya daki wannan sai a wata kowa sai tafi gidansu kaga ya samar da mai wani amfani na jin daɗi lokacin da suke amma ba shi da amfanin komai dangane da lahira ba abin da ya amfana musu wannan lahawu ne manya suna yin irin wannan ko ba sai tun da yanzu yara muka ba da misali yanzu misali idan wani ya kamu da cutar sai ya kalli ball misali kana kuma ga kada furfura da komai watakila har a kira sallah kana zaune lokacin da ake har taya su ihu kake ke ya sha ya sha ya sha kai ma kana yin ihu in ba sa ba in ba kowa irin yadda yaran nan suke in za su tashi daga wasa su ma haka suke to yanzu wannan lokacin da ka sha kai in an ba mu 'yan bol nan kyauta nawa za ka samu <laughs> to kaga naka ma watakila zai zama da zunubi in ba a sa ba domin kila ya hana ka sallah kan lokaci kila kuma wani wanda yake kare wani guri bai kare ba yadda ya kamata kama zage shi a ciki don wani za ka ga watakila yana yana kallon mai wasan kila bondin ta zo ta wuce bai masa yadda yake so ba yace kaga banza shi kenan sai a ci gaba in an jima kuma yace kaga kaza to kaga wannan duk maganganun da kake yi kana tara ma kanka gajiya amma baka da kokowa ba baka da wani amfani wasu malamai sun ce wannan lahau ne har manya yana samu wakila a wani faɗin cewa aka yi lahau tarkuma yanfa'u ila ma la yanfa'u kaji wata matsalar kuma suka ce shi lahau ma a wani lokacin shi ne mutum yakan bar abu mai amfani so ya koma gurin da ba shi da amfani akwai mutanen da suke rufe shagunansu saboda kallon bal Haka in sun tsaya sun bar abu mai amfani sun tafi inda ba shi da amfani suna yin wannan za a ga mutanen da suke wannan shi ne wasu malaman suka ce lahau shi ne tarko wato tarku ma yanfa'u ila ma la yanfa'u barin abin da zai ma amfani ka koma inda ba zai maka amfani ba wannan la'auni wakila a wani faɗin aka ce al'iradu alil haq la'au har yanzu wani lokacin shine kauce ma gaskiya sai wani ya zo ya gaya ma gaskiya sai ka ce kai to kai lahau wannan a wajen wasu malamin haka suka ɗauka la'ib shi kuma la'ib fa mai nasa suka ce la'ib shi kuma shi ne al'ikibalu alal baɗin ka karbi barna to ka yi la'i idan barna ta zo ka fuskance ta kuma kai aiki da ita ka aikata ta to shi kenan ka yi mai la'i dukkansu dai abin zargi ne shi yasa allah ya ce a wata ayar akwai masu sayan wannan da kudi akwai masu gina wannan abin da kudi da dukiyarsu su gina barna a zo a shiga a yi ta barna su bar abin da yake bai amfani su je abin da ba shi da amfani su ƙi gina makarantar islamiyya su ƙi gina masallaci su gina gidan wasa abin da ba shi da amfani sai ya sai ya samar musu da zunubi ana samun waɗannan lahau ne wala'i sai ayoyi da malamai suke kallon yawanci sun zo ne akan masu irin wannan hali ire-iren irin waɗannan ayoyi misali faɗin Allah da yake cewa zarhum ya kulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal ka bar su su ci ka su su ji daɗi ka bar su burinsu ya shagaltar da su su yi a bayan ƙasa suratul hijir irin wannan ayar ta zo ita ma wanda wasu malamai suka ce tana magana ne da irin waɗannan mutanen idara au tijaratan au la'awal in faddu ilaiha wa tarakuka ka'ima idan suka ga wani abu na wargi da wasa sai su barka tsaye su tafi abinsu irin waɗannan ayoyin wasu malaman suka ce irinsu ne Allah yake cewa la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada dukiyarku ta mayar da ku kurin sa ta inda abin da ku kisa ta inda yake amfani kuma ku je ku sa ta akan abin da ba zai muku amfani ba kada ku yi amfani da dukiyarku a haka Wani ana ganin duk wanda ya amfani da dukiya akan abin da ba shi da amfani ya ƙi amfanar da abin da zai amfani al'umma to ya yi la'ib kuma ya yi lahau irin waɗannan ayoyin wasu malamai suka ce alhakumut takaso ita ma tana daga cikin wani abun duniya ne da shagaltaswa ya sa kuka bar mai amfani kuka mayar da kanku cikin abin da ba amfani to shi ne yanzu allah yake tambayar mutane za ku yadda mu kawo azabar mu da hantsi kun bar abu mai amfani kun shiga cikin abin da bai da amfani za ku amince a muku haka a kashe ku a irin wannan halin yanzu komin maitar mai son ganin kiɗa da rawa ba zai yi addu'a Allah ya kashe shi a wannan gurin kai ba ma wannan ba ka mutu kar ma a ce ka mutu a gurin Italiya yanzu kai aure sai ka gayyato maroka a ta kiɗa da mata da ‘yan mata ai ta rawa ka yarda malamai su tsaya su yi maka addu'a Allah ya sa ɗanka ya gaji wannan marokin da za ka haifa nan gaba ka yarda za ka yarda da wannan to me yasa ba za ka yarda ba tun da ka gaya toshi sai a ce Allah ya sa ɗan da za ku haifa da wannan matar da ake kiɗa kuke rawa don biki Allah ya sa ɗan da za ku haifa ya zama irin wannan da yake muku kiɗan nan yanzu don Allah za ka ce amin Wataƙila ma inda wani malami zai zo ya maka wannan addu'ar sai ka yi fada da shi to akan me amma yanzu idan da cewa aka yi a auren naka wani ya zo aka samu ya dinga rera tilawar ƙur'ani za ka yarda a yi addu'a Allah sa ɗan da za ku haifa ya haddace ƙur'ani za ka yarda a kan me? abin kamata ka yarda ba tun da ba wannan kake so ba ya kamata ka koma na hau ɗinka da la'if naka ko ba haka ba saboda haka kenan ka ga mutum da kansa da irin amsar da zai bawar ya san kenan taraka ma yanfa'u ila ma la yanfa ya bar abu mai amfani ya koma zuwa ga abin da ba zai masa amfani ba ai hankali ne yake bacewa ake ta zunubi da gangan amma kowa in zaka tambaye cikin hankalinsa ba zai yarda ba ba zai yarda ba wannan. duk wannan rurudin da ake da abubuwan sabo ba wani wanda yake sabo za kai yi masa addu'ar cewa dan da ya haifa Allah ya sa ya zama haka wallahi ba zai yarda ba to kenan ya san laifi yake tun daga nan ya san laifi yake to shi kenan asaro wato madarun lahawi wallahi idan ka bi wannan ɗabi'ar me zai same ka na cutuwa a rayuwarka mun ji yanzu ka zaɓi kiɗa da alƙur'ani ka zaɓi a rawa da alƙur'ani ka zaɓi duk munanan abubuwa ka bar mai amfani ka ɗauko maras amfani to waɗannan abubuwa maras amfani da ka ɗauko ba su da amfani amma kuma suna cutar su wato yanzu cutar za mu gaya maka don dama ba shi da amfani amma kuma komin ka sai ya cuce ka di yadda za ka sai ya cuce ka to ne yanzu za a gaya maka cutar kuma in mun faɗa za ka iya jin cewa abubu yanzu hata kiɗa da kake ji ba amfanar ka da yake ba amfanin da yake jawo maka amma yana cutar da kai bari ka ji cututtukan da yake jawo na ɗaya usila usilatu bainal abdi wa rabbi abinda yake jawa na farko ba shi da amfani yana yanke katsewar alakar ka daga ubangiji don duk inda ka bar mai amfani ne zai hada ka da Allah yayin da ka dauko maras amfani to sai ya katse maka silar ka da ubangiji zai raba ka da Allah kuma hakan din ne ko kuna ganin ba haka bane yanqati usila bainal abdi wa bain rabbih shay'an fa shay'an kaɗan kaɗan yana ƙara raba ka da ubangiji da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan to za a zo matsayin da sai ya mamaye ka gaba ɗaya ya raba ka da allah sai ka ji in ba sako kai ba ba za ka ji daɗi ba min haisu la ya shiru ta inda ba ka jin hakan kuma hakan zunubi yake kaɗan kaɗan kaɗan wani yana zina yana ganin zai daina har ta huda shi shekara arba'in bai daina ba shay'an fa shay'an shay'an fa shay'an alakar ka ta ubangiji tana katsewa kullum kana ƙara nesa da Allah so irin wannan sai ka ga ɗan shekara saba'in da furfurarsa ya yi ma yarinya faɗe an kama shi ana samu silarsa da ubangiji gaba ɗaya ta ƙare don haka yanzu hatta shaidan ya riga gama da shi sai ya ce zai fito da shi bainar jama'a ya masa tsarara. saboda ba ka da alaka da Allah sai shedan sai ɗauko ka bainar jama'a sai maka tsirara don da can da ka fara Allah ya maka rufi bai sa wani ya ganka ba kai daya ka ka daina kai biyu ka har abun ya zama jiki to shedan zai ce yanzu kan wannan Allah ya riga ya gama da shi gara mu fito da shi a tsiraita tashi bainar jama'a shedan ya kunyata ka kuma ba za ka daina ba ko kana gaya ma ɗan sanda cewa tsautsayi ne da sharrin shaɗan in sun sake ka bayan shekara saba'in za ka sake koma wannan zinar saboda ya riga ya zama shai'an fa shai'an ya zama rana ala kulubi wannan shi za ka ga mutum ya tsofa shi za a ke cewa akwai shekul zari tsoho amma mazinaci don tsabar fitina ya tsufa amma yana neman likita ya masa allurar karfin namiji har yanzu zai ci gaba saboda shaidan sai ya tsire ta shi kuma na biyu ya ƙa'u sahibahu fi habali shaitan shi irin wannan ɗauko abin da ba shi da amfani ka zo ka sa a cikin rayuwarka yana afkar da mutum ne cikin komar shaidan kasan kifi in ya shiga koma bayan da za a yi fito to zunubi da lahau in ka saba da shi shi yasa yanzu ka ga da azumin nan yanzu idan ka je wasu guraren ka samu har yanzu sako bai canza ba saboda masu sun saba Za ka ga yanzu an cika ana ashar ana zage-zage ana hada zuba ana ta kallon bar. duk wannan azumin bai hana su ba duk wahalar da ake ciki ya ka'o sahibahu fi haba'il shaitan zai fada cikin komar shaitan wa yabta'idu an zikirin rahman daga nan sai a nesanta shi daga barin ambatan Allah ko zance ake yanzu da azumin nan ba za ka ji mutum mai irin wannan yana burin bari yau zai yi sallar dare bari zai yi kaza a sai dai kawai yana jin fa karfe goma na dare za a fara yin bol nan zancen kenan zancen kenan duk falalar da ake nema ta ramadan din nan shi baya kula da ita saboda an nesanta shi daga barin ambatan Allah kuma duk yadda za ka yi da shi in kai masa magana akan ya daina to kun dinga gaba da shi kenan goben ya ganka ba zai ba magana ba saboda shedan ya riga ya gama da shi Allahu wal bi asnafin wa anwa'in yajurru al ila al suka ce da la'au da la'ib da dukkan nau'o'in dangoginsa da duk yadda za in ka shige shi ya jirrul muslim ilal sai ya ja ka zuwa ga barna ba zai kai ka zuwa ga gyara ba shi yasa Allah ya zargi abun alhakumut takasur la tulhihim tijaratun wala da dai sauran su al'abdan da dai sauran ayoyin da ubangiji ya ambaci irin waɗannan abubuwan na hudu sababin lihadiril amwal wa infaqiha bighairi shi lahau da la'ib yana sabbaba mu mai yin sa halakar da dukiyarsa da ciyar da dukiyarsa ba akan haƙƙin dukiyar ba wannan za ga idan mutum ya shahara wasan ya ci shi lahawun ya ci shi irin waɗannan uba sun ci shi sai ya sai fili ya gina gidan sinima a kusa da masallaci kuma yadda za ku da shi sai ya samu lalatattun hukumomi su ɗaure masa gindi ana samun irin wani kaga wani mai anguwa da shi ake haɗa baki a gina gidan sinima ya lalata tarbiyyar al'umma ya lalata tarbiyyar yara ya karbi kamisho a gurin mai yi kuma ya shiru yana kallon gidan da ake sai da wiwi da kayan shaye-shaye mai anguwa yana kallo saboda kamishin da yake karba ba zai ce masa komai ba yana kallo ana lalata yayan mutane mai amfanin wakilcinsa a matsayin mai anguwa ba ya cuci al'umma ba ko bai cuta ba sannan za a ga wasu hukumomi sai a haɗa baki da su a zo anguwa mutanen anguwa su yi su yi yadda za a kar a yi musu wannan gidan kallon gidan batsar amma sai an gina wani ne musulmi ne kuma za ka samu daga cikin musulmai ya fandare saboda lahau wala'ib ya shiga zuciyarsa illar ta kama shi ya shiga komar shedan duk abin da ake ginawa na a samu lada akwai makaranti akwai gidajen asibiti akwai wane ne duk akwai gidan marayu ba zai gina ba duk ba zai yi da su ba sai dai ya zo ya gina wannan saboda kawai a lalata al'umma sannan matasa da suke binsa su kuma suna so su ne za su zo su ba da jininsu a wannan in yaƙi za a yi da su sai a yi in a za su sai dai su mutu allah ya tashe su a matsayin yan wuta amma za su saboda fitinan lahau wala'i illa ce in ka ji allah ya ambaci abu gabarsa ce ba ta zo ta ka gane illarsa illar tana nan amma babu abin da Allah zai hana bai da illa duk abin da ka sani Allah ya hana to wallahi illarsa zai lalata al'umma shi yasa Allah ya hana shi zai halakar da dukiya a rinka ciyar da ita ba inda hakkin teki ba na biyar yi waqtal muslim bila fa'ida zai iya tozartar da lokacin mutum musulmi ba tare da ya samu wata fa'ida ko kobo ba shi za ga mutum yanzu ya buɗe waya ya kunna yana kanin games wace fa'ida ake samu sai a kira sallah bai sallah sai ya ci minti talatin bai ce astaghfirullah sai ya ci minti talatin bai ce allahumma salli ala muhammad sai ya ci minti talatin bai ce subhanallah bai yi ba kama za ga wasu bayan allah su kuma da ba lahau wayar masu musuluntar da ita ita da kanta take tasbihi ba minti biyar ta ce subhanallah dole kai ma dai ko baka faɗa ba to sai ya shiga zuciyarka saboda ka musuluntar da wayar yanzu ita kanta ta musulunta don tasbihi take da kanta ba haka ba so wannan damar duk kai watsi da ita sai ka ɗauko lahau ka sa ka games ba za ta ma amfani ba ka ji an ce subhanallah ko kai baka faɗa ba jin da kai an ambaci ubangiji Allah zai baka wani abu na lada ba na zunubi ba balle ma da wuya ka ji wayar tana cewa astaghfirullah ko baka faɗa da harshe ba sai zuciyarka ta yi istighfari wallahi ko baka faɗa da harshe ba dole sai zuciyarka ta faduwa wannan to kaga kenan ka amfana ka sa abin da yake tunatar da kai to shi lahau da la'ib yana tozarta lokuta ne kawai ba tare da fa'ida wa yusarrifuhu an ta'a kuma za ka samu sai ya juyar da mutum daga barin yi ma'alla wa fi'lul khairat kuma zai juyar da kai daga barin aikata aikin alheri domin zai ga wani ya kwanta rigingine bai yi bacci ba ha sha biyun dare ko yana menene kuke kiransa chatin ko cuta zaka za ga mutum ya bata lokaci wani ma da matar da ba tasa da haram yake yi ya ci lokaci bai bautar Allah ya bata kansa lokaci sai ya kai karfe ɗayan dare sai ya kwanta ba zai ji kiran sallar asuba ba sai gari ya waye kowa ya sallah duk falalar da ake bayarwa ta ladan umra shi bai da shi yana nan yana shirme ya cuci kansa lahau wala'ib shi ya aure shi na shida yazra'u nifaq fil qalb Allahu wala'ib yana shuka munafurci a zuciya kuma alamar ka gane cewa kai munafurki ne ya shuka maka munafurci shine ka kwanta yanzu sha biyun dare kana chatin babanka kuma ya za ka kashe kowa za ka kashe ba za ka kashe a kai munafurki ne kenan wannan shine munafurcin ai to kaji motsinsa wuf sai ka kifar da waya to muna furcin yawa ko kuma takaka yanzu kana cacin da wani da wata ta dan lebo wuf za ka kashe to kai munafiki ne wallahi shi ne munafurcin ba wani abu yazra'un nifa duk lahau da ka sani sai ya shuka ma munafurci a ranka ba zai taba shuka maka gaskiya ba ba za ka zama to mai gaskiya ba saboda haka duk abin inda ya zagayo to sai ka nuna alamar munafurci wayan mihi shaitan sannan kuma munafurcin shaitan zai ci gaba da bunƙasa shi a zuciyarka za ka yi na aiki shi ne ka rufe wayan in ba babanka kuma ya tambaye ka mai kake cewa ba komai kaga kayi na ƙarya yanzu kayi munafurcin aiki kuma kayi munafurcin ƙarya duk a lokaci guda sai ya ƙara ya ci maka an yanzu ba cacin take bakwa cikin daren nan to in ba a sa ba sai ka ce wallahi baba bana kaga yanzu haddar rantsuwa yanzu haddar rantsuwa shedan yana bunƙasa maka hanyoyin munafurci duk yadda tambaya za ta biyo baya kuma zai ƙara buɗa maka ƙofar munafurci in za a maka tambaya goma ƙarya za ka inda ba a karɓe wayan ba an gani sai ka nemi ƙarerayin kare kanka to duk waɗannan matakai guda goma da ka taka na munafurci na kuma munafurtan babanka kake ko munafurtan matarka kake ko matarka tana munafurtan ka saboda ta yi da wani dole sai ka zama munafiki ba yadda za a yi malam ka yi haƙuri kai da kawai ka daina amma dole sai ka zama munafiki wa nuhu kuma shaɗan zai kawata maka shi daga matarka ta juya baya daga babanka ya juya baya za ka sake ɗaukowa. don zuciyarka ba za ta nutsu ba sai kuma ka sake daukowa yanzu kayan allah da bari sake dawo kuma hai da safe sai ka ci gaba kyakyal kyakyal kyakyal shikenan sai kuma ka zura idanu yanzu shikenan sai ka zauna haka yana kawata maka shi har wani lokaci haka shaidan yake jama'a ku fahimci wallahi abinda ake magana a kansa ta farko ne irin na shaidan la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum adu shaidan maki ne hatta yusarrifahu an ta'a shedan ba zai daina ma haka ba har sai ya sarrafar da kai daga barin da'a ya juyar da kai ka daina yi masa da'a ka daina yi ma Allah da'a na bakwai tatada'alu shakhsiyatu sahibahu baina mujtama'ihi hatta taƙira wa yanbaz wannan abun la'au zai ci gaba da sassaƙe maka kamar yadda ake sassakar bishiya in ana sassakar bishiya ko ba ta mutu ba bishiyar in ka zo sai kaga gurbin sassaka ko da ta mai da jikinta sai ka gane da an sassake ta haka shaidan zai ci gaba da sassaƙe maka daraja a cikin al'ummarka idan ka rike lahau yana sassaka darajarka tana zuba yana sassaka darajarka tana zuba har sai an kai matsayin da al'ummar da kake rayuwa a cikin tana ta ce kaiwa na faɗan iska ne cikakke Wala sai an sassake maka wannan darajar duk wanda ya karbi wannan daga karshe sai ka dawo cewa kowa da kowa sai ya shaida wane ai ba mutumin kirki ba to wannan shine abin da shedan yake lahau yake jawo wannan wala'i ke za an zo fassara shi sai mutane suna kallon sa kamar abin wasa illa ce ba yar karama ba haka yake jawo ubangiji tabaraka wataala ce za ku yadda ku amince in kawo azaba ta kuna da wannan halin za ku yadda waye zai yadda shi yi yace afa aminu makarallah za ku aminta da tanadina fala ya amanu makarallahi illal alqaumul khasiru ba masu aminta da shi to ta yaya za a aminta malamai sun yi magana akwai mutane da suka amince da tanadin ubangiji suna nan suna rayuwa a cikin al'umma yanzu za mu faɗi halayyar waɗanda duk suka amince da wannan idan ka ga mutum yana waɗannan abubuwa to ya yarda da tanadin ubangiji a kansa kuma Allah zai rubuta ta cikin masu asara ana nuna mana lokaci yau hadiri ba hadiri ba ne hadiri kam muna fata ya zo ya ba mu ruwa amma dai mai ra'ayinku za mu tsallaka su mu bar su don da yi nufin mu rufe waɗannan ayoyin sai gobe mu shiga wasu saboda abubuwa ne muhimmai shi ne cewa abubuwan da suke nuna don kasan an ce wa zai yadda ya amince da tanadin ubangiji ba mai fara amma an faɗi ayyuka za ka gane cewa akwai waɗanda suka amince ko da ba su ce eh ba amma aikinsu ya yadda ya amince kuma za su zamanto cikin masu asara Allah ka tsire mu so gobe insha Allah ku za mu karanta al'amnu bi makrilla wato amintuwa da tanadin ubangiji da yace za ku amince akwai waɗanda suka amince da irin wasu ayyuka sun yadda domin duk ayyuka in mun lissafa za ka gane duk wanda yake yin su ya yadda da tanadin azabar ubangiji a kansa don wanda bai yadda ba wallahi ba zai yi ba duk wanda ka yana ya yarda cewa azabar Allah ta same shi akan wannan sai dai in an tuba so darasin mu na gobe insha Allah zamu ambata akwai waɗanda ake yin su da ciki akwai wanda ake yin su da hannu akwai wanda ake yin su da farji na amincewa da waɗannan makurdin so gobe insha Allah zamu karanta su yanzu kan lokaci ya ritsa mu anan sai kuma gobe in Allah kai mu na assalamu